Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Ina yi mana fatan alkhairi. Ina mika godiya ga abota wannan tasha ta mu ta Algaita Media. Ina so na yi amfani da wannan dama domin sanarwar da mutane yanayin yadda shirye-shiryen mu za su ci gaba da kasancewa a wannan sabuwar shekara. Yau ne muke sa rai za mu kammala kusan littattafan da suka dauke mu lokaci muna yi. Mun kammala me gaskiyar lamari yau kuma za mu kammala rudi ne ko buri wanda muke sa rai za mu sake shi nan da an jima kaɗan sai kuma sabon littafin da za mu fara na yaƙi mai suna bakar ba shine za mu kawo muku shi yau da misalin karfe takwas sai kuma ma'abota sauraron shirinmu na dogon zango mai suna tarkon mutuwa shi ma insha Allahu za mu ci gaba da shi a cikin wannan tsakanin wanda nan gaba kaɗan za mu sanar da masu kallon wannan shiri lokacin da za a saki shi sannan kuma sabon tsarin da muka ɗauka a tashar algaita media a yanzu shine duk littafin da muka fara za mu karanta littafi ɗaya ne har zuwa lokacin da bayan an gama shi sannan mu saka na biyansa yanzu ba za mu ke saka littafi biyu ba a jera kamar da za mu ke littafi ɗaya ne sai mun gama shi sannan masa wani mun gode da goyon bayan da kuke bamu muna kuma yi wa kowa fatan alkhairi sannan muna buƙatar mu ji ra'ayinku game da dukkanin littattafan da muka karanta musamman guda biyun nan na ƙarshe me gaskiyar lamari da kuma ruɗi ne ko buri wani darasi muka koya daga cikin littafin me gaskiyar lamari da kuma wani darasi ne muka koya daga cikin littafin ruɗi ne ko buri ina yi wa kowa fatan alkhairi kuma sai na ji daga gare ku ra'ayinku game da wannan littattafai guda biyu in an jima insha Allahu ina yi muku albishir da sabon littafin da za mu fara mai suna bakar ukuba sai mun haɗu a cikin wannan littafi insha Allahu rabbi